بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إن يسرق فقد سرق له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ حدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد خذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلنبرح الأرض حتى يعذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن ياتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الحالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يعص من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة وجئنا ببضاعة مزدات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيء أجر المحسنين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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم يوم ثلاثة 22 ga watan Ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 426 daidai da 25 ga watan goma shekara ta 2005 yau insha Allah za mu fara karatunmu daga kan aya ta 108 ta suratul bakara da Allah yake cewa am turiduna an tas'alu rasulakum am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل ساء السبيل daga fassarar da malamai suka yi malaman sunna malaman farko tabi'ai game da ita wannan aya Allah ya ji kansu idan ka duba tafsirin ibnu jarir a tabari labarin da ya kawo na dubu da dari hudu da saba'in da biyar ya ce al'imamu suddi ya ba da labari wanda al'imamu suddi tabi'i ne Allah ya ji kansa ya ce sa'alatil arabu muhammadan sallallahu alaihi wasallam larabawa ne suka yi tafiya suka taka zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam musamman suka zo wajen manzon Allah suka tambaye shi an yi atiyahun billahi fayarauhu jaharatan suna son annabi ya kawo musu Allah su ganshi shi kiri-kiri musamman larabawa suka zo wajen manzon Allah akan ya kawo musu Allah su ganshi, in sun ganshi sai su yarda cewa manzon Allah dai dan sakonsa ne al'imamu suddi ya ce fa nazalatil aya shine wannan aya ta sauka akwai dalilai da yawa wannan yana ɗaya daga cikin fasarar da malamai suke yi wato shine Allah ya saukar da wannan aya ta suratul bakara aya ta 108 am turiduna an tas'alu rasulakum wato ko dai so kuke ku tambayi annabinku manzo da aka turo muku shine annabi Muhammad nufin ku shine ku masa tambaya kama su ila Musa min qablu irin tambayan da aka yi wa annabi Musa kafin zuwan annabi Muhammad wato kuma kuna nufin ku masa tambaya irin wacce tambaya da aka yi wa annabi Musa kenan ko kuna son a kawo muku Allah ku gan shi kiri-kiri to sai Allah ya ce wa man ya tabaddalil kufra bil iman wanda ya musanya kafirci a madadin imani faqad dalla sawa a sabil haƙiƙa wannan ya ɓace tsakiyar hanya wannan aya tana nuna mana cewa ba kowace tambaya ce take zama daidai ba mai yiwuwa ka yi tunanin cewa ita tambaya ai babu laifi a kanta ko ma wace iri ce ko to a musulunci tambayoyi iri biyu ne akwai tambaya wadda musulunci ya halatta musulmi zai yi saboda neman fahimta akwai tambaya kuma ta ta'annuti tambayar ta'annuti ita ce tambaya ta zolaya ko neman a baka abu wanda ke impossible ka riga ka san wannan abin ba mai yiwuwa ba ne sai ka yi tambaya a kansa to tambayar ta'annuti tana da haɗari kamar yadda wannan aya take gwada mana me yasa aka ce tambayan ta'annuti yana da haɗari saboda Allah ya ce wa man yatabaddalil kufra bil iman ku sani fa wanda ya canza kafirci da imani wannan magana da Allah ya faɗa wa man yatabaddalil kufra bil iman yana gwada muku cewa akwai tambayar da take iya sa mutum ya fita musulunci tambaya ce zai yi amma kuma a dalilin ta mutum ya yi ridda ɗaya daga cikin irin wannan tambayoyin shine wanda larabawa suka yi wa annabi muhammad am turiduna an tas'alu rasulakum kama su ila musa min qabl a kuna nufin ku tambayi annabin ku yadda aka yi wa annabi musa da ko in ji allah wato haka kuke so sai allah ya ce to wa man yatabaddalil kufra bil iman me yake nuna maka wanda ya yi irin wancan tambaya da aka yi wa annabi Musa ya yi irin ta yanzu to ya zama kafiri me yasa laifi ne mutum ya ce yana so ya ga Allah laifi ne saboda bayan Allah ya halicci ɗan adam ya masa kyauta ya bashi hankali ya bashi gani ya bashi ji ya ba shi kuma ƙarfin tunani amma ku sani duk abin da Allah ya ba wa ɗan adam bai bashi shi bai bashi wannan kyauta a sake ba kamar yadda ya faɗa mana ƙur'ani ya ce wa kullu shay'in indahu bi miqdar komai a wajen Allah da kimarsa da Allah ya tashi ba wa ɗan adam gani sai ya ba shi gani daidai kima da Allah ya tashi ba wa ɗan adam ji sai ya ba shi ji daidai kima da Allah ya tashi ba wa ɗan adam hankali sai ya ba shi hankalin ma daidai kima yana da kyau ku gane bai yiwuwa a inda muke zaune ɗin ka ba mu labarin abin da ke aukuwa a abaji ko zai yiwu akwai mai ganin abaji daga nan dubarudu ba mai ganin abaji daga nan to ba ma abaji ba kada ma a kai ga abaji nan kusa cikin garin nan a ce ana so ka faɗi abin da ke aukuwa a wata unguwa baka iyawa me yasa don baka iya gani baka iya ji hankalinka bai kaiwa gun me yasa bai kaiwa Allah ya ce wa kullu shay'in hu bi miqdar komai a wajen Allah yana da kima an baka kima saboda haka kimar idonka ƙarfin idonka bai iya ɗaukan ganin Allah shi Allah ya sani halittar da ya ma ƙarfin idonka da ya baka ba wanda zai gan shi ba ne don haka ya ce ba ka iya ganina to idan mutum har ya yi irin wannan tambaya tambaya ce ta ta'annuci domin shi kansa ya sani in ya zauna ya yi tunani halittarsa ba ta kai ƙarfinta ga Allah ba wallahi ba sai an ce ma Allah bai ganuwa ba in ma kai tunani ka san wallahi ba ka iyawa tunda mun tabbata Allah ya komai girma ya fi kuma komai ƙarfi a ce maka a duniyan nan rana kanta baka iya ƙura ido ka kalle ta wanda rana ko halitta ce guda cikin halittun Allah ko turawa sun faɗa a taurari rana budurwa ce wallahi ka yi bincike turawa masu binciken ilimin samaniya ilimin taurari sun ce ita rana da kuke gani budurwa ce a cikin halittun taurari akwai tauraruwar da ta daɗe da halitta fiye da rana to amma ranan nan kurum ka ɗaga ido ka kalle ta na awa goma mu gani bare Allah mahaliccin duniya ka ce kai kana son ganin sa kun ga wannan tambaya ce ta ta'annuti kamar naƙasa girman Allah ne babu shakka annabi Musa ya yi tambaya ga Allah yana so ya ga Allah amma tambayar da annabi Musa ya yi tambaya ce ta ladabi lokacin da ya tafi ganawa da annabi eh, da Allah tabaraka wa ta'ala walamma ja'a Musa limiqatina walamma ja'a Musa miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk قال lan tarani ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين فلما جاء Musa limiqatina سائلين da annabi Musa ya taho don ganawa da mu Allah ya ɗiba masa wasu kwanaki da zai taho ya gana da Allah ta baraka wa ta'ala akan dutsen Tor bayan an samu waɗannan kwanaki na ganawa Allah zai masa wata kyauta zai ba shi littafin attaura shi ne Allah ke ba da labarin abin da ya auku tsakaninsa da annabi Musa alaihi salam ma ja'a Musa limi katina asailin da annabi Musa ya taho don ganawa da mu wa kallamahu rabbuhu kuma ubangijinsa yayi magana da shi ubangiji ya yi magana da annabi musa shi yasa ake kiransa kalimullah bahaushe ya ce musa kallonmu annabi musa ya ji daɗin magana da allah tabaraka wa ta'ala wannan aya mun fassara ta bara mun yi bayanin abubuwan da suka auku a wannan lokaci da allah tabaraka wa ta'ala ya gana da annabi musa wato saboda daɗin maganar da annabi Musa ya ji yana yi da Allah don wallahi jama'a yadda ka san Allah tabaraka wa ta'ala babu abin da ya kai shi girma to haka na kuma magana da Allah take babu abin da ya kai ta daɗi maganar da Allah tabaraka wa ta'ala ya da annabi Musa kala sai annabi Musa ya ce rabbi ya ubangiji arini anzur ilaika ka nuna min mana in kalle ka ga tambaya ce wanda yake ta ladabi ta rashin sani cewa ai halittarsa ba ta iya daukan ganin Allah wato akwai rashin sani ba annuti bane ba tsaurin kai bane babu izgili a cikin tambayar da annabi Musa ya ma Allah don haka yasa Allah ya bashi amsa nan take ƙala Allah ya ce masa lantarani ba za ka taɓa iya ganina ba ya kai Musa lantarani an kawo kalmar lan tsawon rayuwa ta duniya ba ka iya ganina wanda bai gama da kiyama ba don a kiyama yan aljanna za su ga aljanna eh, za su ga Allah ta wa ta'ala Allah ka sa muna ciki duk wanda ya shiga aljanna zai ga Allah sai Allah ya ce masa amma kuma ga misalin da zan baka da za ka gane cewa ka ba za kai ta ɗauki ganina ba walakin inzur ilal jabali ka dubi wannan dutse da kake kai Fa'inista ƙarra istaqarra makanahu ka duba wannan dutse in dutsen ya tabbata inda yake wato ba dutsen da anayin Musa yake kai ba ne dutse ne a gefe ka duba wannan dutse in dai ka ga yana nan yadda yake fasofa rani to za ka iya gani na gaba kenan ba ma yanzu ba <laughs> dutsen in yana nan to ba ta yiwu ka iya gani na nan gaba kaga dai halittar mutum bata kai ta dutse karfi ba falamma tajalla rabbuhu lil jabal sa'ilin da ubangijinsa ya kuna ya haskensa ga wannan dutse ja'alahu dakka sai ya mai da shi ne wa kharra Musa sa'iqa ƙaran hasken Allah da ya taɓa dutsen ya sa dutsen ya narke ya fashe ƙaran fashewan ƙaran fashewan ya sa take anai Musa ya faɗi ya suma ƙaran fashewan jama'a ku kwatanta fa ba ganin Allah akai ba ba a ga Allah ba wanda wasu ke cewa anai Musa ya mutu a lokacin kuskure ne babu inda aka ce anai Musa ya mutu Allah ya ce wa kharra Musa sa'iqa anai Musa ya faɗi ya suma me yasa aka ce bai mutu ba Don Allah ya ce falamma afaqa sa'ilin da ya farfado kun ga bai mutu ba kenan ko kala sai ya ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah tubtu na tuba wancan ma tambaya da nayi na gane kuskure ne tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minina kuma ni ne na farkon masu imani ni ne na farkon masu imani da girman ka lalle ba a iya ganin ka a duniya to anan shin Allah ta baraka wata ala ya bayyana ma dutse a'a duk wanda ya ce Allah ya bayyana annabi Musa ya gan shi wannan ƙarya yayi bai yiwuwa falamma jalla rabbuhu lil jabali ya ya haskensa ga dutse dutsen ya narke ya faffashe akwai hadisin da yake sahihu muslim hadisi na 179 hadisin abu musa al-ash'ari Allah shi kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha azza wa jalla la yanamu lalle allah mabuwaye mai ɗaukaka baya bacci wala bagi lahu an yanama annabi ya ce to ai bai ma kamata a ce allah yayi bacci ba kun ga allah ke karantar da sahabbai wata siffa ta annabi ke karantar da sahabbai wata siffa ta allah ya ce musu lalle allah baya bacci yana siffanta musu allah ko to sai ya ce musu kuma bai ma kamata a ce Allah ya yi bacci ba don in ya yi bacci wa zai rike duniya wala yan bagi lahu an yana ma bai ma kamata a ce Allah na bacci ba yukhfidul qista Allah yana sassauta ma'auni wa yarfa'uhu ya daga shi wato wani yau da safe kafin rana ta faɗi Allah ya hukunta za a talauta shi wani kuma a yau ɗin za a azurta wani yau za a sauke shi daga aiki wani kuma a yau za a ɗauke shi wani a yau za a haife shi wani yau zai mutu ma'anar kenan yukhfidul qisqa wa yarfa'uhu ya sauke ma'auni ya ɗaga haka Allah yake ta yi annabi ya ce yurfa'u ilaihi amalu laili qabla amalin nahar ana ɗaga aikin da aka yi da daddare a kai ma Allah kafin aikin rana ya zo kullum kai masa aiki aiki a kawo wannan aiki na dare a kawo aiki na rana mala'iku da aka ɗora wannan aikin suna ta yi wa amalun nahari kabla amalin laili aikin rana a kawo kafin aikin dare ya zo manzon Allah ya ce to ta za a yi wannan wanda ke irin wannan aiki ya yi bacci sai annabi ya ce hijabuhu an shamakin Allah fa haske ne a wata riwaya ya ce annar wuta wato abin da ake cewa shamaki shine boundary da fatan ku gane an kawo kan iyaka wato in kana son ka tafi ga Allah to akwai wani haddi da zaka zo a ce eh, to yanzu ka kusa zango ko ka shigo daidai haddi na ubangiji to wannan zangon shi ake ce ma hijab zango da ya raba tsakanin halittu da Allah zangon haske ne in ji manzon Allah ba fa Allah ba zangon ka iso zangon da za a ta'i ganin Allah din to baka ga Allah ba zangon da ka iso ma haske ne inji manzon Allah sai annabi ya ce lauka shafahu da Allah zai yaya wannan zangon da ya raba tsakaninsa da halittu na zatin zatinsa kenan fa ba fa shi din ba da Allah zai yaya wannan zango na hasken a ce za a ga Allah kenan ko sai manzon Allah ya ce la aharaqat subuhatu wajhihi da kyallin fuskar Allah ba fa hasken nashi ba kyallin fuskar Allah mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi duk inda Allah ya dora ganinsa cikin halittunsa kyallin fuskan zai babbake wannan gurin to ba fa Allah ba sannan kai ka ce kana son ka ga Allah annabi ya ce lauka shafahu la aharakat subuhatu wajhihi man taha ilaihi basuruhu min khalqihi da za a yaya wannan zango bi ma'ana shamakin da ya raba mu da Allah ya raba mu da zatin Allah a yaya wannan shamaki to da kyallin fuskar Allah inda duk ya fada ma wannan abin zai babbake la haula wala quwwata illa billah saboda haka bayyewa ga Allah a nan duniya halittar ɗan adam ba ta iya ɗaukan ganin Allah a sahihu muslim hadisi na 178 abdullahi bin shakik tabi'i ne wata rana ya tambayi abdullahi abu zarril gifari abdullahi bin shakik ya tambayi abu zarril gifari abu zarril gifari je sahabin annabi ne abu zarri yana cikin daɗaɗɗun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kai kukan sahabbai kun ji daɗi laura aitu rasulallahi da a ce na taɓa ganin manzon Allah da idona in ji wannan tabi'in shine abdullah bin shakik ya ce wallahi da na taɓa ganin manzon Allah da idona la sa'altuhu da na tambaya yana gaya ma abu zarri shi abu zarri dai sahabin manzon Allah ne ya daɗe ma tare da manzon Allah sai abu zar ya katse hanzarinsa ya ce masa an ayi shay'in kunta tasaluhu kana sha'awar da a ce ka taba ganin manzon Allah da ka mai tambaya wace irin tambaya zaka yi wa annabi kala sai ya ce kuntu as'aluhu wallahi da na taba ganin annabi Muhammad da na tambaye shi hal ra'aita rabbaka shin ya Muhammad ka taba ganin ubangijinka ni wallahi bukata na kenan da na taba ganin manzon Allah da na taba sa shi a ido na to da tambayar da zan masa ka taba ganin Allah kuwa ai kaga kowa na so a ce ya ga mahaliccinsa za ka yi sha'awar a ce kaga wanda ya halicce ka din ya ce wallahi ni bukata na da na taɓa ganin Allah tambayar da zan masa kenan to kun san sahabbai mutane ne kamar mu suna da hankali kamar mu suna tunani irin namu har ma fin namu da faɗin wannan magana sai abu zarri ya ce ai al sa'altuhu ni tuni na mara wannan tambaya wato kai kana ganin da kana tare da annabi akwai wata tambaya da zaka masa ko to tuni sahabbai sun yi irin wannan tunanin sun ma yi tambaya saboda su ma mutane ne abin da kake sha'awa su ma suna sha'awa yace me zaka yi tambaya akai yace wallahi tambayar da zan masa ko ya rasulullah ka taba ganin Allah mahaliccinka sai Abu Zarra yace kat sa'altu zalika ai ni nayi tambaya tuni na tambaye manzon Allah yace ya rasulullah mun dai sani a cikin halitta ta ɗan adam wanda ya kai ka gata babu shi idan ku akwai ɗan gata bai wuce wanda ya ga Allah ko ka taɓa ganinsa in ji abu da gifari tunda babu mutum da yake da daraja kamar ka in ku a ce akwai wata kyauta da wani zai iya samu babban kyauta bai wuce kyauta mutum ya ga Allah shi yasa ba kowa ke ganin Allah ba a kiyama sai an shiga aljanna don wallahi ganinsa ya fi aljannan daɗi in ji manzon Allah ganin Allah ya fi aljanna daɗi babu abin da ya fi Allah kyau babu abin da ya fi Allah tabaraka wa ta'ala kyau to shi yasa ya ce ni ko na sani har in akwai wanda zai samu wannan gata ba ta wuce kai ya rasulallah ka taɓa ganin Allah sai manzon Allah ya ce masa ra'aitu nuran na tahi na ga haske shamakin da ya raba mu da shi haske ne nuran anna urahu ya za a yi in ganshi in ji manzon Allah haske ya raba mu ma da shi to yaushe ko za a ido na ya dauki ganin sa don haka manzon Allah bai taba ganin Allah ba wanda ya ce maka annabi Muhammad ya ga Allah wannan yayi maka karya manzon Allah bai taba ganin Allah ba idon dan adam bai iya daukan ganin Allah abinda Allah ya faɗa mana kenan a cikin ayar Qur'ani ya ce ma annabi Musa lantarani ba ka iya ganina a suratul an'ami Allah ya ce badi'us samawati wal ardi badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu walad ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم badi'u samawati wal ardi Allah fa shi ya kirkiro halittan samai da ƙasa ba wai ya koya daga wajen wani bane shi ya kirkiro abin shi yasa aka ce mar badi'u bid'a shine abu a faro shi da babu shi da ake ce ma Allah badi'u samawati shine wanda ya kirkiro halittar samai da ƙasa sai Allah ya ce anna yakunu lahul walad ya za a yi a ce Allah nan ku shi yake da da walam takul lahu sahiba gashi ba shi da mata wa khalaqa kulli shay'in kuma shay'in kuma ya shi ya halici dukkan komai wa huwa bi kulli shay'in alim kuma shi masani ne game da dukkan komai me yace a gaba ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء خالق كل شيء فاعبدوه لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء قدير ولا تدركه لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير ذلكم الله ربكم وانا هشيني الله mahalicinku ابن bautanku لا اله الا هو بابو ابن bauta khaliqu kulli shay'in Allah shi ya halicci dukkan komai fa'buduhu sai ku bauta mar wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma Allah wakili ne a bisa dukkan komai la tudrikuhu al-absar Allah ya ce ganne ba su iya cin masa kun ji yadda ayan nan ta faɗa gani ba ido ba ma gani na dan adam kun ga gani daban ido daban ko to ganin bai iya cin masa in an ce ido kam ta yi ka ce eto eh in dai ah, banda ta mutum ai ta mala'ika za ta iya gani in dai gani in dai gani ne na wata halitta bai iya ganin Allah bai iya cimma halittar Allah la tudrikuhul absar ganne ba su iya cin masa wa huwa yudrikul absar amma fa shi yana cin magannai wato duk wani abu da ke iya gani a duniya Allah yana ganin sa amma fa shi bai iya ganin Allah wa huwa latiful khabir Allah shine mai tausasawa mai bada labari masani babu mamaki ba ku taɓa sani ba hatta mala'iku ba su ga Allah ba bare kuma ɗan adam mala'ika wadda halittarsa dai ta ɗara ta ɗan adam ta wajen girma to shi kansa bai iya ganin Allah ba bare kuma mutum to amma saboda tsagerancin banu Isra'ila da annabi Musa ya dawo bayan ya gama ganawarsa da Allah ya ce musu to tafiyar da na yi dai kunji kunji ga abubuwan da suka auku ga littafi na samu na attaura na yi magana da Allah ya faɗa na ji na faɗa ya ji to don haka ga sako da ya bani in kawo muku shine Allah ya ba bamu labarinsa a suratul bakara aya ta 55 wannan ayar ma mun karanta ta bara ya ce wa iz qultum ya musa lan nu'mina laka wa qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara allaha jaharatan fa akhadhatkum as-sa'iqa فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون الله yake tuna banu Isra'ila abin da ya faru da kakanninsu can zamanin annabi Musa wa iz ku tuna lokacin da kakanninku suka ce ya Musa lan nu'mina laka ya kai Musa ba mu yin imani da kai don lokacin da annabi Musa ya taho ya musu to ga littafin at-taura suka ce duk abin da ka faɗa mana ba mu yadda ba wai ka je ka yi magana da Allah wai ya baka attaura dubbu mu yadda ba hatta nara Allah jaharatan sai ka nuna mana Allah nan karara kiri-kiri mun ganshi yawa mun ganshi shikenan ba ka ce kai ma ka tambaya ba to mu ma muna bukatar mu gani kun ga ai tambayar su daban da tashi ko tambayar su akwai izgilanci a ciki akwai tsageranci shine Allah ya ce fa akhadhatkum sa'iqatu nan take sai tsawa ta kama ku wa antum tanzuruna kuna gani hikimar Allah sai ya saukar da tsawa sai zan suna faduwa suna mutuwa amma kafin ka mutu zaka ga dan uwanka shi ma yana faduwa zai mutu sai da kowa ya ga duk dan uwansa gashi ne yana mutuwa don Allah ya ishara gare su cewa wannan tambayar tana da girma bai kamata a ce sun yi ta ba in suna da ladabi to kuma me ya faru a gaban ayar thumma ba'athnakum min ba'd mautikum la'allakum tashkurun thumma ba'athnakum min ba'd mautikum sai kuma muka tada ku bayan mutuwar ku kaji hikimar Allah bayan Allah ya kashe su a wannan lokaci kuma sai ya sake tada su ya ba su rai kaf suka tashi don haka suna cikin mutanen da ah, suka mutu suka tashi a duniyar nan bayan Allah ya kashe su nan take kuma sai ta da su don haka Allah ya faɗa a ayar ba ta ma bukatan fassara summa ba'asnakum min ba'di mene mautikum ba sai an fassara ma ba babu dogon bayani sannan muka ta da ku bayan mutuwar kula Allah kun tashkuruna da fatan ku yi godiya da kun ga wani abu ya faru zamanin annabi Musa abin nan mara kyau menene mabiyansa sun ce suna so su ga Allah sai gashi a zamanin annabi Muhammad yahudawa da suke garin madina sun faɗi irin wannan maganar ga manzon Allah shine Allah yake cewa am turiduna an tas'alurakum rasulakum yanzu nufin ku shine za ku yi tambaya ga manzon da aka turo muku kama su ila Musa min qablu yanda kakanninku suka yi irin wannan tambaya da yanzu kuma za ku yi irinta suka cewa annabi ba mu yarda da qur'ani saboda an saukar da shi kadan kadan kadan muna so ka saukar mana da littafi gaba ɗaya yas'aluka ahlul kitabi an tunzila alaihim kitaba yas'aluka ahlul kitabi an tunzila alaihim kitaban min as-sama'i faqad sa'alu musa akbara min dhalik فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتكم الصاعقة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العزل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا a suratun آية تدريد ta 153 wannan aya da ya karanta Allah ya ce yas'aluka ahlul kitabi sai gashi yanzu ahlul kitabi da kake zamani ɗaya da su yahudawa da suke zamani guda da annabi Muhammad sai ga yahudawan da suke garin Madina suke zamani guda da annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce suna buƙatar ya saukar musu da littafi daga sama yadda aka ba annabi Musa a taura yadda aka ba annabi Isa injil shi ma a bashi littafi a dunkule a miƙo a bashi ba yadda ake saukar da Qur'ani din nan kaɗan kaɗan ba yas'aluka ahlul kitabi ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama ahlul kitabi suna suna tambaya ka saukar musu da littafi daga sama wai kana ganin kamar wannan babban damuwa ne sai Allah ya ce ai wannan karamin aikin su ne inda yahudu ne wannan kaɗan suka yi irin wannan tambaya ta izgilanci ai ba a maka komi ba faqad sa'alu Musa akbara min zalika ai zamanin annabi Musa kakannin waɗannan na yanzu waɗanda suka yi zamani da annabi Musa Yahudawan can sun tambayi annabi Musa faqalu suka ce masa arina Allah jaharatan ka nuna mana Allah a bayyana mu ganshi kun ga Allah yana gwada muku ashe ka ce kana son ka gan shi a duniyan nan tambaya ne na ta'annuti tambaya ne na tsageranci wanda in ma mutum yana da imani to imanin nasa ana ɗebewa Allah shi kare mu Allah ya ce fa aka zat humu sa'iqatu bi zulmihim nan take sai tsawa ta kama su saboda zaluncin da suka yi domin wannan zalunci ne mutum ya cuci kansa eh, ka cuci kanka ka daɗe kana ibada kana addini shekara goma ko ishirin rana ɗaya sai ka faɗi kalmar da ta rusa wannan aiki kaga ka cuci kanka shi sa Allah ya ce ya kama su saboda wannan cutan kawunan su suka yi sun matakazul ijila min ba'd ma ja'atuhumul bayyinat baya ga wannan akwai wani tsagerancin da suka taɓa yi kuma Allah yake gaya wa annabi Muhammad ce Yahudawa a zamanin annabi Musa baya ga cewa sun ce a nuna musu Allah su gan shi kiri-kiri sannan kuma ma sun riƙe ɗan maraƙi annabi Musa ya ce to barin je in gana da Allah zan yi wata guda ya gaya wa banu Isra'ila ya kira annabi Haruna ya ce to ka kula da su zan tafi ganawa da Allah kuma ganawan nan da zan yi da Allah zan roƙe shi ne ya ba mu littafi littafi ne ya zama shiriya gare ku don ko bayan ba bani wannan littafi ya zama abin dogara gare ku yana da kyau ku gane ya ku jama'a banda mu musulmai mabiya annabi Muhammad babu wata al'ummar da Allah ya bata littafi ba tare da ta wahala ba mu ne aka bamu littafin kyauta su banu isra'ila fa kafin su samu littafin a tauran nan sai da aka wahala annabi musa sai da ya hau kan dutsen tsor ya ce zai yi azumin kwana talatin yana roƙon allah a taimaka da littafin da zai zama shiriya ga al'ummarsa ashe kaga ya tafi ne ya kawo musu alheri amma tafiyan nan kafin ya dawo sai gashi sun rike dan mariki sun koma bautansa kwana talatin da tafiyan annabin Allah ba malami ba fa ka san ba ƙananan fitsararru ba ne yahudawa a ce annabi ya tafi kwana talatin kurum zai dawo kafin ya dawo har sun zan arna Allah ya ce to waɗannan mutane don sun maka irin wannan tambaya har ka damu ah, to yadda yahudawa suka yi irin wannan tambaya na ta'annuci ga annabi Musa alaihi salam suka ce masa arina Allah jaharatan ka nuna mana Allah mu ganshi a bayyane kuma suka riki dan maraki suka kama bauta yadda Allah ya faɗa a suratu nisa summa abinna fa'afauna an zalika muka yafe musu daga baya domin sun yi ta saba ma Allah kuma Allah yana ta yafe musu kafin su kai makura inda Allah zai la'ance su yayi fushi da su Allah ya ce wa atayna Musa sultanan mubina mun bawa annabi Musa wani iko mabayyani mun bashi mu'ujizozi mun bashi karama abubuwan da sun isa duk mai hankali ya gane annabi Musa annabin Allah ne amma duk da haka mutanen nan annabi Musa bai ji daɗin zamansa da su ba in ji Allah tabaraka wa ta'ala to yadda Yahudawa suka yi irin wannan tambaya ga annabi Musa sai ga Larabawa sun yi makamancin wannan tambaya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dalilin saukan wannan aya kenan ta suratul bakara am turiduna an tas'alu rasulakum yanzu nufin ku ku tambayi annabin da aka turo muku manzon da aka aiko muku annabi Muhammad yanzu nufin ku shine ku masa tambaya kama su ila Musa min qablu irin tambayar da aka yi wa annabi Musa tun kafin zuwa annabi Muhammad ba ku sanin cewa irin wannan tambaya kafirci ne wa man yatabaddalil kufra bil iman to wanda ya musanya kafirci da imani Faƙadu dalla sawa asabil haqiqa wannan ya bace bata mabayyaniya ya bace daga tsakiyar hanya Allah shi kare mu e ka duba sira na ibn hisham kitabu sira na ibn hisham mujalla na harko shahi na 295 Abdullahi bin Abbas ya ba da labari game da wannan tambayar da larabawa suka yi annabi Muhammad. larabawa suka zo ga manzon Allah suka yi masa irin tambayan da yahudawa suka yi wa annabi Musa alaihi salam Abdullahi bin Abbas ya ba da labari labarin yana cikin kitabu sira na Ibn Hisham juz'i na farko shafi na 295 Abdullahi bin Abbas ya ce manyan larabawa suka haɗa kai manya-manyan larabawa da suke garin makka manyan kafirai suka haɗa kai in ji abdullahi bin abbas ya ce utubatu da shaiba ibn rabi'a mutane biyu din nan da utubatu bin rabi'a da shaiba bin rabi'a da abu sufyan bin Har sannan da wani mutum daga kabilar banu abdiddar da kuma wani mutum da ake kiransa al-baktari ah, ana ce masa ahu bani asad sannan da al-aswad bin al-mutallib da zamu'a bin al-aswad da al-walid bin mugira da abu jahal bin hisham da abdullahi bin abi umayya da umayyatu bin khalaf da al'asi bin wa'il da nubai da kuma munabbihu waɗannan wato ‘ya'yan mutum guda ne ana ce masa alhajjaj as-sahami suka haɗu suka yi mitin waɗannan ku su ne jigogin kafurci a garin maka a zamanin manzon Allah su ne manyan arna suka haɗu suka yi mitin in ji abdullahi bin abbas yake ba da labari ijtama'u ba da gurubi shamsi inda baharil ka'aba suka zuwa gefen ka'aba domin in za su yi mikin suna da wani ɗaki da ake kiransa darun nadwa sukan shiga wannan ɗaki su zauna su yi mitin suna da wajen mitin to duk mitin da suke son yayi albarka sai su yi shi a kusa da ɗakin ka'aba kun ga larabawa na daraja ka'aba tun kafin zuwa manzon Allah saboda sun san tarihin ka'aba sun san annabin Allah ne ya gina ta suna daraja Ka'aba don haka duk abin da za su yi in suna son abin yayi albarka sai su yi shi a kusa da ɗakin Ka'aba Abdullahi bin Abbas ya ce wata rana bayan rana ta faɗi sai suka haɗu suka yi mitin a kusa da Ka'aba qala ba'dhum li ba'din sai su ya su suka yi mitin din nan suka ce ib'asu ila Muhammadin lokaci yayi da zamu yi mu aika dan sako zuwa ga Annabi Muhammad eh, zuwa ga Muhammadu tunda ba su yarda shi annabin Allah bane ya kamata mu aika wa Muhammadu mu kira shi mu zauna da shi wa kallimuhu ku yi magana da shi wa khasimuhu hatta tu'ziru fihi ku zauna ku yi muƙabala da shi wato musayya ku masa tambayoyi ya ba ku amsa wanda ta tambayoyin nan Muhammadu zai gane kuskurensa in ji waɗannan arnan ku kira shi ku zauna ku yi masa tambayoyi saboda ku katse hanzari hatta tu'ziru fihi in kun yi tambayoyi kun zauna da shi domin in baƙo ya taho ya ji cewa kuna faɗa da Muhammadu kuma garin ku ɗaya kabila ku ɗaya to karshe baƙon nan zai ɗauka ba ku kyauta ba amma in baƙon nan ya taho sai ji labari ai kun taɓa kiran Muhammadu kun yi zama da shi kun yi masa tambayoyi bai iya ba ku amsa ba to kaga bako ya samu hujja kenan cewa eh Muhammadu dai ya fanɗare ne ko ya saba wa mutanen garin tun daga shi manyan gari sun kira shi an zauna an masa tambayoyi ya kasa ba da amsa suka ce in kun yi haka to kun katse hanzari eh, gaskiya wannan shawara tana da kyau kwarai kowa sai yarda fa ba su ilahi sai suka tura dan sako musamman ya tashi zuwa gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ɗan saƙo na zuwa manzon Allah ya fito ai kaji kaji abin da aka aiko ni da shi inna ashrafa qaumika qad ijtama'u ilayka liyukallimuka manya manyan garin nan kaf sun haɗu yanzu suna nan a kusa da Ka'aba suna jiran ka ka zo za su yi magana da kai da jin haka faja'ahum rasulullahi sai manzon Allah ya fito daga gida da sauri sari'an da sauri ya fito me yasa manzon Allah ya fito da sauri wa huwa yazunnu annahum qad badalahum fi amrihi bada'un saboda yana tamanin ai yanzu hankali ya zo musu mai yiwuwa tunani ne ya zo musu cewa gaba ɗaya sun haɗa kai za su musulunta za su goya ma addinin nan baya tunda dai shi balarabe ne wa kana alaihim harisa abdullah bin abbas ya ce annabi ya kasance mai tsananin kwaɗayi a kansu kamar yadda allah ya faɗa harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim harisun alaikum magana ce da Allah yake yin ta kai tsaye da ƙurashawa wato annabi sallallahu alaihi wasallam mai tsananin kwaɗayi ya ga mutanen maka sun musulunta ne yana son a ce ‘yan uwansa sun musulunta kuma ko kai ne aka ce wani alheri ya same ka kafin ka so a ce wani bare ya samu za ka fi sha'awar a ce ‘yan uwanka na jini sun samu ko ina daɗi a ce yau ka taho da alheri duniya ta tafi aljanna amma ƙabila ka sun tafi wuta babu daɗi yuhibbu rushdahum manzon Allah yana son a ce larabawa sun samu shirya wa ya'izu alaihim anatuhum ji Abdullahi bin Abbas yadda Allah ya siffanta shi yuhibbu rushdahum wa ya'izu alaihi anatuhum wahalar larabawa abu ne babba a gun manzon Allah annabi bai son yan uwansa su cutu bai son wani dan adam a ce ma ya tafi cikin halaka sai ga mazan Allah ya hito daga gida da sauri hatta da kala ilaihim ya shigo wurin zaman ya zo ya same su fajala sai ya samu guri ya zauna ka ce to muhammadu ka ganin taro dai kowa na nan manyan garin duk sun haɗu ya ce eh na gani faƙalu suka ce masa ya muhammad inna qad ba'athna ilayka mun aika maka sako ne Linu ka don mu katse hanzarinka mun aika maka sako ne saboda mu katse hanzari a mu kure ka wa inna wallahi abin da ya sa muka aika maka muna so mu kure ka saboda wallahi mun rantse da Allah ma na alamu rajulan min al-arabi ba mu taɓa sani a tarihin larabawa an taɓa samun wani mutum adkhala ala qaumihi ma adkhalta ala qaumika wanda ya shigo ma mutanansa da fitina irin wadda ka shigo wa ka fa a tsawon tarihin larabawa ba mu taɓa samun wani wanda ya fanɗare ya kawo fitina cikin al'ummarsa irin ka ba haji dai kamar abin arziki har aika masa aka yi laƙad shatamta al'aba abin da ya sa muka ce ka shigo da fitinar da ba wanda ya taɓa zuwa da ita da ka zo ka zagi iyayenmu iyayenmu da kakanninmu duk ka zage su to ka ce iyayenmu da suka mutu suna tsafin nan kafirai ne wuta za su wannan ba zagi ba wa ibtaddina ka suki addininmu addini da muka tashi muka taras iyayenmu na yi da kakanni wannan addinin ka yi ta sukansa wa saffatal ahlam kuma ka wauta hankulanmu ka nuna duk wanda zai bautan gunki ma wawa ne saboda ba shi da hankali ba yi da tunani ya za ka sassaka abu ka je kuma ka yi mai sujada wato ka nuna kenan mu wawaye ne bayan ka nuna iyayenmu batattu ne eh, ka kushe ma addinin mu mu ma ka wauta hankulan mu wa shatamtal aliha guma kan ma ka zage su wa farraktal jama'a ka raba kan al'umma da kanmu na haɗe kafin ka zo da duniya ba ba a san mu da tashin hankali kanmu na haɗe kana zuwa ka ka shiga tsakanin ɗa da uba ƙani da wa babba da kawu duk ka farraka mu fama baqiya min ƙabihin babu wani abu mummuna da ya saura illa wa qad jita fi ma bainaka wa huwa bainaka bainana wa bainaka duk wani abu da ke mummuna a duniya to ba wanda ya rage wanda baka yi mana ba in dai mummuna abu ne mu kai mana don haka gaskiya yasa muka ga dole mu kira ka mu zauna ina shimfiɗa kenan za aka yi wannan duk gabatarwa ne kaga sun yi shinfiɗa sun tabbatar da hujjarsu na kiran manzon Allah suna buƙatar zama da shi to abin da ya sa muka kira ka fa in kunta inna ma ji'ta bi hadha alhadisi tatlubu malan idan ka zo da wannan uh, surutu da kake yi wai musulunci ne surutu in ka zo da wannan surutun naka a ƙur'anin nan da ka kawo musulunci nan da ka kawo in dai dukiya kake so jama'a na laka min amwalina za mu yi gayya kaga duk dottijon da yake garin nan yana nan ga mu nan zaune za mu yi maka lancin hatta ta kuna aksara na malam sai an waye gari duk garin nan babu wanda ya fi ka dukiya kaga ya gwada muku kenan sun fitinu da abin da annabi yake wa'azi a kai abin ya ishe su wa in kunta ina ma tatlubu tulubu sharafa fina in kuwa girma ce kake nema shi sa ka kawo wannan sabon abin kana son ka samu girma ne tunda ka tashi maraya shi ne ka tsoro da wannan hanya don ka samu wani yanke na samun girma ɗaukaka a cikin jama'a to ai ba sai ka fito da wannan sabon abin ba sauwadu naka alaina za mu baka shugabanci a kanmu ga munan duk muna haɗe kowa ya yarda in dai girma kake so to yanzu nan za mu naɗa ka sarkin makka wa in kunta inna ma turidu mulkan idan ko sarauta ce mallakna ka alaina zamu mallaka maka sarautan a kanmu in kana neman wata daraja ce zamu mu naɗa ka shugabanmu wa in kana hadha allazi ya'tika bima ya'tika ra'iyan idan ko iska ne yake zuwa maka ka kasa maganinsa wato iska abinda bahaushe ke cewa iska wato aljani aljani ne yake zuwa maka tarahu kad galaba alayka kuma gashi ya ci karfin ka iya ka kasa ka yi masa kai magani abin kai ma ya dame ka muna so dai mu ji in dai har iska ne aljani ke zuwa maka shine abdullahi ibn abbas ce wa kanu yusammuna tabi'a min aljinni ar suna kiran mutumin da aljani wato yake tare da shi ar-ra'i a wannan lokaci wato wanda iska ke bin sa wanda aljani ya kama shi to abdullahi bin abbas ya ce ba ma kana zalika ana samun haka din babu shakka akan samu mutumin da iska ya taba hankalinsa ko don haka za ka ga yana yin abu sabo bakon abu abinda jama'a abu saba da shi ba sai ka ga shi yana yi abin ma'ana aljani ya riga ya taba hankalin mutum kenan wato sai suna ganin abinda annabi ya kawo ya saba ma tunaninsu don haka akwai alamar ma iska ne yake tare da shi idan kuwa iskan ne baka iya maganinsa ba kuma kai kana jin kunyar ka nemi taimako to babu damuwa bazalna amwalana za mu kashe dukiyarmu fi talabi tibbi sai mun nema maka magani hatta nubri aka min sai mun raba ka da wannan aljanin aunu ah, uzira fika ko ko idan mun wahala muka yi ta neman yadda za a yi ka warke abin ya gagara to sai mu rika gaya wa mutane ai kun ga damuwarsa saboda haka ku rika hakuri da shi annabi dai yana ji sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma bi ma ta kuluna duk abin da kuka faɗa ba ɗaya tare da ni shi yasa manzon Allah ya ce wallahi babu ɗan adam da ya taɓa wahala a duniya irin yadda na sha wahala yanzu ka duba ƙarfin musuluncin nan wanda a duniya a yau ana tamanin akwai musulmi sama da miliyan dubu ko miliyan dubu mutum ɗaya ya kawo addinin nan sunansa annabi muhammad mutum ɗaya ya zo da addinin nan ba kuɗi ba duka ba zagi wa'azi na baka kurum wannan kaɗai ya isa ka gane mutumin nan ko ya wahala mutum ɗaya ya kawo wannan addinin ba taimakon kowa a ce yau a duniya akwai mutane miliyan dubu mabiyansa wannan kadai ya ishe ka ka gane manzon Allah ya wahala annabi ya ce wallahi an cutar da ni cutar da ba a taɓa yi ma wani ba ka ji irin wannan mitin da suke da manzon Allah kuma annabi na sauraron su amma da shike shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai rama wato bakar magana da bakar magana ko bakar magana ka yi masa to zai rama da faran magana lokacin da suka gama faɗan waɗannan maganganu marasa kyau sai manzon Allah ya ba su amsa a dunkule ma bi ma ta kolona abinda duk kuka faɗa babu ɗaya tare da ni sai ya ce musu ma ji tukun bi ma ji tukun he a tulubu amwalakum abinda na kawo muku ɗin nan ban taho da shi saboda neman dukiyanku ba wala sharafa fikum kuma ban zo da shi dan neman wata daraja a cikin ku ba walal mulka alaikum kuma zo da shi da nufin in samu sarauta a kanku ba walakin Allah Asani ilaikum rasula sai dai Allah ya aiko ni ne zuwa gare ku a matsayin dan saƙonsa. iyaka aiki na isar da sakon Allah wa anzala alayya kitabun kuma ya saukar min da littafi wa amarani an akuna lakum naziran wa bashira ya umarce ni in zan mai gargadi gare ku kuma mai yin albishir gare ku wanda ya bi ni ya tafi aljanna wanda ya kini ku to akwai azabar Allah ballagtukum risalata rabbi na riga na isa muku da sakon ubangiji na wa nasahtu lakum kuma nayi muku nasiha fa in taqbalu minni ma ji'tukum bihi in kun karba min abin da na kawo muku fa huwa hazzukum fid dunya wal akhirah wannan rabo kuke samu nan duniya da kiyama dan daukaka za ku samu daukakar nan za ku same ta duniya za ku same ta lahira kun ga annabi yana gaya musu maganan nan shekara dubu da ɗari hudu da yankai kai da suka wuce yau larabawa me daraja su ina ce musulunci kaga abin da annabi ke gaya musu ya ce in kun karɓa daraja ce gare ku nan duniya da lahira don haka yasa in ka ce makka in ka tafi makka babban taken mutanen sa'udiyya shine hidimatul hajj sharaful lana mu hidimar alhazai daraja ce gare mu wato mu yi wa alhaji hidima mu muna gani daraja ne a gunmu ita ce darajar mu wato tamfar babban kyautan da Allah ya wa mutanen makka shine musuluncin nan da Allah ya turo ta hannunsu don haka ashe alheri ne a gare su ko manzon Allah ya ce wa in tarudduhu alayya idan ko kun mayar min da abin da nake muku tallansa asbir li Allah sai in yi hakuri da al'amarin Allah haka Allah ya nufi hatta ya hukuma Allah bainana baini wa bainakum har dai Allah ya hukunci tsakanina da ku to wannan dai bai ishe su ba faƙalu suka ce ya Muhammad ya kamata ka gane zaman lafiya muke so da kai fa in kunta gaira qabilin minna ma aradna alayka inda ya zama ba za ka karbi abin da muke maka tallansa ɗin nan ba ka ce abin da duk muka faɗa ba za ka yi ba ba ka son mu ba ka sarauta ba ka son mu ba ka shugabanci ba ka son mu tara ma kuɗi ba ka son mu nema ma boka da zai maka maganin wannan iska da kai yake tare da kai duk waɗannan abubuwan da za mu yi na taimako ba ka so wato kenan kai kana da wadata ko to abin da muke so ka yi mana abu ɗaya kawai abu guda faƙad alimta annahu laysa ahadun minan nasi abu ya da ka dai sani duk duniya duk duniya ba ƙasar da tafi kunci irin tamu wala aƙalla malam ba ƙasar da tafi talauci irin namu babu ruwa ba gonaki ba shuke-shuke mu ɗin ga talauci wala a shadda aisha minna rayuwar ma tana da wahala ruwan da za ka sha wahala ne fas'al rabbaka allazi ba saka to shi Allah nan naka da kace shi ya turo ka ka roƙan mana shi mana fal yusayyir anna hazihi aljibala allati qad alaina waɗannan duwatsun da suka dame mu in ka duba garin makka ko ina tudu ne da gangara ka gaya wa Allah ya baje mana wannan garin mana yadda za mu ji daɗi iska ya bi ko'ina waliyabsut lana biladana ya shimfiɗe mana ƙasarmu ya kawar da waɗannan miyagun duwatsu waliyujri fiha anharan ya gudanar da rafuka a samu rafi na tafiya a cikin garin makka da ƙauyukan ta ka anhari shami wal iraki in ka tafi iraq ka je siriya za ka ga suna da rafuka ga sunan amfani na tsira to ka gaya wa allah ka na ya mana haka ma idan ya mana haka ai kaga mun tabbatar lalle akwai Allah kuma shi ya aiko ka an samu hujja don haka sai mu bi ka kun ga irin tambayan da suke wa manzon Allah tambaya ce ta ta'annuti tambaya ne na ta'annuti don in banda tambayan ta'annuti yaushe zaka ce Allah ya kauda dutse daga gunda yake na'am ba wai yafi karfin Allah bane ku gane amma shin an taba yin haka din tunda ba a taba yin haka ba kai me yasa kake so a yi ma ta'annuti izgilanci yasa kake wato dan kana tunanin ba zai yiwu ba ne shi yasa kace ai ko to duk wanda ya irin wannan tambaya na ta'annuti yana zama kafiri in ma musulmi ne Allah shi kare mu sai ce ko suka ce ko kai haka ma ba za mu yadda ba wal yab'as lana man qad aba'ina sai ya tayar mana da waɗanda suka mutu daga kakanninmu tunda akwai muna da kakanni a garin nan da suka mutu haka kawai ka zo tsuran ka kai kaɗai wai dan sakon Allah duk abin da ka faɗa ba za mu yadda ba kuma duk abin da ka yi ba za mu yadda ba don muna ganin sihiri ne abin da muke so ka ta ka ce Allah naka ya tayar da kakanninmu wali yakun fi man yab'asu lana minhu kuma koda an ta da kakanninmu ba za mu yadda ba don ba mu san wasu ba saboda sun dade da mutuwa abin da muke so a kakannin namu ya zama akwai qusayyu bin kilab saboda kusayyu bin kilab kusan duk larabawa sun haɗe dangantakansu eh, ta ƙarƙashinsa to muna so a cikin kakannin namu a samu kusayyu shine wanda duk ƙabilun larabawa sun yarda da shi fa innahu kana shaykhan saduqan dattijo ne mai faɗan gaskiya yadda muka ji ana gaya mana ba mu taɓa ganin sa ba abinda muke so in aka tada kakannin namu aka tada kusayyo a ciki fa nas'alahum amma taqulu sai mu tambaye kakanninmu to ga Muhammadu fa ya zo yanzu shin abinda da wannan yaro yake faɗa a haƙun huwa an batulin gaskiya ne ko ƙarya fa in sana'ata ma sa'alnaka idan kayi abin da muka tambaye ka wa saddaquka a wannan lokaci muka yi maka tambaya a gaban kakanninmu ka ba mu amsa kakanninmu suka ce eh haka ne ga su suna zazzaune ku duba irin wannan abin da suke nema kun ga tambaya ne na ta'annuti na izgilanci kai ka taba jin an tada wani bayan ya mutu to don me zaka ce a fara a kanka suka ce in kayi haka saddaqnaka to za mu gaskanta ka wa arafna bihi manzilataka inda Allah kuma wallahi wannan abin da kai mana shi zai nuna mana cewa kana da daraja a wajen Allah wa annahu ba asaka rasulan kuma shi zai samu yadda cewa Allah shi ya turo ka da sako faƙalar rasulullahi sai manzon Allah ya ce ma bi haza bu ne cikin saƙon da aka turo ni da shi ba ɗayan abin da kuka ambata ɗin a cikin saƙonnin da Allah ya turo ni da shi babu wannan ba a ce me in gaya wa mutane zan iya ta da wani matacce ko za a eh, kawar da dutse ko za a kawo muka rafi don ka musulunta duk babu in ji manzon Allah inna ma ji'tukum min indillahi bima ba'asani bihi ni dai na zo muku daga wajen Allah da saƙon da ya aiko ni da shi faqad ballagtukum ma ursiltu bihi ilaykum na kuma isar da abin da aka aiko ni da shi din fa in takbaluhu in kun karba fa huwa hazzukum fid dunya wal akhirah shine ku a duniya da kiyama wa in tarduhu in ko kun maida wannan sako gare ni alayya asbir li amrillahi sai in yi hakuri da lamarin Allah na san Allah bai nufin za ku shiryu bane hatta yahkum Allahu baini wa bainakum har dai Allah ya hukunci tsakanina da ku duk da haka dai ba za su kyale shi ba suna son su tabbatar ma duniya sun tambayi annabi ya musu wani abu ya kasa don haka saƙonsa ƙarya ne to fa'in lam Allah na haza in wannan ma ba za ka yi ba ba kuzli nafsika to ka zaɓa ga abin da za mu gaya maka ka zaɓi ɗaya a ciki fas'al rabbaka an yab'asa malakan tun da mun san dai tuni ba a taɓa ta da wani mutum da ya mutu ba wannan mun sani mai yiwa ba za ka iya ba to a bar wannan zance a bar zancen ma za ka mai da kawar da duwatsun garinmu a bar zancen za a tona rafuka abin da muke so da kai kawai ya haɗo ka da mala'ika guda ka ma ta kula in ka zo kana cewa Allah ya turo ni mala'ikan ya ce kwarai kaga yayi shaida wa yuraji'una anka kuma in mun ki yayi mana ma bayani mai gamsarwa don ta yiwu akwai bayanin da kai ba za ka iya yi ba to idan kai wannan ka zaɓa ko kuma ga wani na biyu wa tas'aluhu ka roƙi ubangijinka an ya ji'ala laka jinanan tunda mu dai ba za a iya sa garinmu a ba mu rafi a kawar da duwatsu ba to kai muna son ka roƙi Allah ya baka manyan gonaki a garin nan wa kunuzan ya baka taskoki na arziki wa kusuran min zahabin wa fidda ya baka benaye gidaje ma kama ka gidajen zinari da azurfa in ya maka wato ɗayan biyu ko dai ya haɗo ka da mala'ika in kai wa'azi mala'ikan ya gaskanta ka ko kuma in wannan ma bai yiwuwa muna son daga yau kawai a baka arziki ka baka gonaki manya-manya a baka dukiya mai yawa azurfa da zinare abin da ya muka faɗi haka muna so ne yuguniyaka am eh, eh, biha amma naraka tabtagi muna so mu ga cewa Allah ya wadata ka tunda ka ce Allah nan da ya turo ka shi yake azurta kowa ko idan ku Allah da ya turo ka shi yake azurta kowa kuma kai da aka zabo ka aka turo ka ai kahi kowa kusantansa kenan to ya kamata a ce kai ba a barka da talauci ba to gashi muna gani da kai muke fita mu faɗi nan mu tashi nan fa innaka taqumu bil aswaqi kana shiga kasuwanni wa taltamisul ma'asha kama naltamisuhu muna haduwa da kai a kasuwa yadda muke neman abin zamu ci haka muke gani kana neman abin da zaka ci ka tafi cefa ne a'a anya kuwa Allah nan yana son ka daga yau ya baka arziki ya wadata ka kar mu sake ganin ka a kasuwa gidanka ya fi na kowa ya zama kana da gona kana da duk abin da ake bukata kana da shi hatta na arifa manzilata kamira rabika wannan shi zai gwada mana matsayinka a wajen Allah domin ku in kunta rasulan kamata zumu in dai ka zama dan sakon sa yadda kake faɗa ya kamata a ce ya wadata ka ya za a yi a tura mutum da sako ba a wadata shi ba ya tafi da talauci a cikin wahala in dai gaskiya ne kai manzo ne to a baka arziki ma kun ga waɗannan tambayoyi duk suna kawowa ne don su rikitar da hankalin jahili wanda ke bin annabi Muhammad shi yasa aka yi wannan babban taro a garin Makka faƙalar rasulullah sai manzon Allah ya ce ma'ana bi fa'ilin duk wannan dai ban iya yin sa ba zan iya aikata shi ba ma ma'ana billadhi yas'alu rabbahu haza sannan kuma ni ba irin wanda zai iya roƙon ubangijinsa ya bashi abin da kuke faɗan nan bane ban iya buɗe baki in cewa Allah ya bani arziki ya bani babban gida ya bani zinare ya bani gona ice ban iya faɗa in ji manzon Allah kafin Allah ya zaɓo annabi yakan dubi mutumin da ya dace da wannan matsayin ba a zaɓo annabi makwaɗaici mai son duniya ko yaushe ku za a zaɓi annabin Allah ya zama kuma shi addu'arsa Allah ka bani babban gida ka bani katon gona ya zama garin nan babu wanda yake da mata kyawawa fiye da ni ya zama kaza ya zama kaza anya ku Allah ya turo mutumin mai irin wannan siffa ya zama kuma shine dan sa sai manzo Allah ya ni ba ma irin wanda zai iya roƙon ubangijinsa abinda kuke faɗa din nan bane manzo Allah ya ce wa ma bu istu ilaikum bi haza kuma ba da shi ma aka aiko ni ba walakin Allah ba'asani bashiran wa nazira ni dai Allah ya turo ni in zan mai albishir mai gargadi fa in takbalu ma ji'tukum bihi in kun karba fa huwa hazzukum fid dunya wal akhirah wannan rabon ku ne duniya da kiyama wa in tarudduhu alayya idan ko kun maida min abina asbir sai ya hakuri li amrillah sai ya hakuri da al'amarin Allah hatta yahkum Allahu baini wa bainakum har Allah ya hukunci tsakaninmu da ku kace to har yanzu dai bamu je karshe ba to tun da wannan ba za ka iya ba duk dai jama'an suna gani kaga dai ana nuna cewa za a kure shi ko fa asqiti a kama za'amta to muna son ka yanko wani bangaren sama ya fado garin nan kama za'amta yadda ka faɗa anna rabbaka insha fa'ala ba ka ce ubangijinka in yayi nufin zai haka ba in Allah ya nufin ya kifar da sama zai kifar suka ce fa inna lan nu'mina laka illa an tafala to ba za mu yadda kai dan sakon Allah bane sai ka sa ya yanko wani bangaren sama ya fado a garin nan ya e, muna gani to sai mu yadda kai dan sakon sa ne sai annabi ya ce babu shakka Allah yana iya wannan zalika ilallahi amma kuma al'amari ne wanda yake gare shi uh, sai yayi nufi in sha'a fa'ala bikum zalika in yayi nufi sai ya muku haka din in yayi nufi kuma sai ya kyale ku <laughs> ku duba amsar da manzon Allah yake ba su bakalu suka ce ya Muhammad tunda dai duka waɗannan sun gagara ba za a yi ko ɗaya ba fama alima rabbuka an nasa na su ma'aka ai mun san cewa in dai Allah shi ya turo ku to Allah ya san za mu yi mitin da kai wa nas'aluka amma nas'aluka amma sa'alnaka anhu kuma Allah ya san zamu yi maka tambayoyin duk abin da muka yi maka din nan wa natlubu minka ma natlubu zamu nemi kaza ka. in dai da gaske ne kai dan sakon Allah ne ya kamata a ce Allah ya san zamu yi mitin din tun kafin mu yi mitin din fa ya taqaddamu ilayka kaga kenan da tuntuni Allah ya ya riga isa gare ka wa yu'allima ma turaji'una bihi ya koya maka irin amsar da zaka bamu da zaran mun maka tambaya wa yukhbiraka bima huwa sani'un fi zalika bina kuma ya gaya maka ga irin abin da zai iya mana zai aikata mana idza lam naqbal minka ma ji'tana bihi wato in har ba mu karba abin da ka zo mana da shi ba faqad balagana annahu inna ma yu'allimuka hadha rajulun bil yamama tunda har ka zo don mun tabbata baka san za mu yi mitin din nan ba wannan ya gwada baka san komi ba kuma Allah da ka kace ya turo ka ƙarya ne domin da a ce gaskiya ne da lokacin da muka aika ɗan saƙo ya kira ka kafin ɗan saƙon ya kira ka da Allah ya gaya maka ai ga ga abin da manyan garin nan suka haɗu suke shiri na makirci irin tambayoyin da za su maka in ka je ga amsa da za ka ba su ko kuma kar ma ka je to yaya aka yi baka sani ba har ka zo muka zauna saboda haka mu mun tabbata babu wani Allah kuma mun riga ma labari ya iso mana wani mutum ne a yankin yamama sunansa ar-rahmanu shi yake zuwa yana koyar da kai duk abin da kake faɗan nan da daddare babu wani Allah ar-rahmanu wani mutum ne a yamama labari yanzu duk bincike ya tabbatar wa inna wallahi la nu'minu bir rahmani abadan kuma shi wannan rahmanu din na yamama wallahi ba za mu yi imani da shi ba har abada faqad a'zarana ilayka ya muhammad don haka mun katse mu da kai yawwa amma wallahi la na turukuka kuma wallahi ba za mu bar ka ba ba za mu taɓa kyale ka ba wa ma fa'alta bina ka ci gaba da irin wannan ta'adi da kake mana yawwa hatta nuhulikaka au hulikana e eh, dole sai ɗaya ya ga bayan ɗaya ko dai mu ga bayan ka ko ka ga bayan mu eh ko mu hallaka ka ko ka hallaka mu amma ba za mu kyale ba in ji dattawan garin sai wani ya ɗaga hannu ya ce yana da magana aka ce me za ka ce akwai babban tambayan da ku yi masa ba ai Muhammadu lan nu'mina laka hatta ta'tiya billahi wal mala'ikati kabila wallahi ba za mu yadda da kai ba sai ka kawo mana Allah ka kawo mana mala'iku kiri-kiri muna ganin su mu gansu su ce mana su ne suka turo ka to za mu yadda to wannan maganar kan an zo ta ƙarshe ma qalu zalika qama rasulullahi anhu wannan yana faɗin wannan magana sai manzon Allah ya miƙe ya to zama ta ƙare saboda maganar an kawo makura wadda babu kalmar da mutum zai faɗa wadda ta wuce wannan ashe kun ga mutum ya ce yana son ya ga Allah babban magana ne shi da Allah ke ce an duna an tas'alu rasulakum yanzu kuma kuna son ku yi wa manzon da aka turo muku irin tambayar da Eh, kama su ila Musa min qabl yadda aka yi wa annabi Musa eh, kafinsa kuna son ku yi ma annabi Muhammad irin wannan tambaya ku ce a kawo muku Allah ku gani lokacin da manzon Allah ya miƙe akwai wani ana ce masa Abdullahi bin Abi Umayya sai ya miƙe ya zo kusa da annabi don izgilanci yana ɗan raɗa masa kamar yana raka shi za a fita ku tabbata manzon Allah ya wahala da arna yana dan takamar dai za a fita sai ya ce masa ya muhammadu a raba alaika kaumuka to ga mutanen garin nan yan uwanka sun bijiro abubuwa da yawa ma aradu falam takbalu minhu ka ki karban ko daya eh? sun musa'alu ka li anfusihim umuran sun tambaye ka abubuwa da yawa li arifu biha manzilataka min Allah don su gane matsayinka a wajen Allah eh kaga da ka ba su eh, misali amsar guda misali a kawar da duwatsun garin nan ko a tona rafi a garin makka ko a yi kaza kaga an tabbatar kai kana da matsayi a wajen Allah ko yana dan raka shi wato kamar shi mai dan kyautatawa annabi ne sai da ya kusa rabuwa da shi sai ya ce to fa wallahi la uminu laka abadan ni kuma ina gaya maka ba zan yadda da kai ba har abada yawwa hatta tattakhiza ila sama'i sullaman sai ka nemo tsane ka jingina ga sama ka hau ina kallo kana hawa sun matar kafihi wa ana anzur ina gani fa ba wai sai na bayan ido na zaka ba ina kallo kana taka matakalan nan ka tsallake ka dora kafa a wannan hatta ta ta'atiyaha har ka shiga sama kuma in ka tafi sama wa ta'atiya ma'aka bi nuskatin manshura ka zo da wata takarda an riga an rubuta ta daga sama ba wanda mutane ke rubuta a nan ba fa kana ji ko bayan haka ma wajen saukowan ma'aka arba'atun al mala'ikati ba wai haka kade zaka sauko ba sai ka zo da mala'iku hudu biyu dama biyu hagu suna rakiyar ka dan babban bako ka sauko yashhaduna laka bayan ka gama sauka su ce e, an wato su maka shaida annaka kamata kulu duk abin da ka faɗa gaskiya ne Cito in kai haka ni nawa da kai ne wannan banda wancan fa wai mullahi kuma ina rantsuwa da Allah da za su rabu kenan wai kalmarsa ta karshe da annabi kenan yace kuma wallahi law fa'alta zalika ko da za ka yi wanda na faɗan ma lazanantu anni la usaddiquka wallahi ina ganin ma ban yarda da kai sai suka rabu kaji fa wato ko da za ka yi hakan ma ka samo tsalin ka hauɗin ka je saman ka zo da littafin da mala'iku hudu yace ce wai mullaha wallahi da duk kayi ma ya ce lazanantu ni ina gani a wannan lokacin ma an la usaddiku ka duk da haka ba ni yadda da kai ƙarya kake tafi ka ba mu guri la haula wala quwwata illa billah sun man sarrafa an rasulillah wai sannan ya kauce ga annabi ya tafi ya gama raka annabi kenan an gaya masa magana ta ƙarshe wan sarrafa rasulullahi ila ahalihi manzon Allah ya juya zuwa gida hazinan yana tsananin bakin ciki asifan yana cikin husata lima fata hushi fushinsa ba duk abin da aka gaya mar ba yana fushi ne wai wata dama ta kubuce mar <laughs> ga wata dama ta manyan gari gaba ɗaya sun haɗu a ce wannan damar ta kubuce masa ina ma a ce sun musulunta wai ba abin da suka faɗa mar da ya dame shi ba min shiddati makana ya tsuma eh, eh, eh, min islamihim da ke tsananin kwaɗayin mutanensa su musulunta hina da auhu lokacin da suka kira shi walima ra'amin min ba'adatihim kuma saboda yadda annabi ke ganin tsananin nisantan da suke iyahu gare shi sai gashi ranar sun ce suna bukatar mitin da shi wannan abu ya sa annabi ke cikin damuwa rashin amfani da wannan dama rashin samun wannan dama wato cewa su musulunta yana isa gida sai Allah ya turo masa mala'ika mala'ikan ya taho bayan sun gaisa ya ce na zo ne daga Allah da saƙo gare ka Allah yana cewa in shi ita azabtuhum azaban shadidan in kana so yanzu nan zan kife wurin mitin ɗin nasu gaba ɗaya in hallaka su Ya annabi ya ce mala'ikun ka je ka ce ma Allah bal iftah alaihim babu taubati wa rahma ka je ka ce ma Allah bukata na Allah ya buɗe musu ƙofan tuba da kuma rahama fata na Allah shi sa waɗannan mutane su tuba su iya musulunta kafin mutuwarsu shi sa Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi Ma'ani tun duk abin da zai wahal da ku annabi baya so mai tsananin kwaɗayin duniya ta shiga addinin musulunci ne baya addu'a Allah ya hallaka kowa to bayan haka shine Abdullah ibn Abbas yace sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi na suratul Isra'i daga aya ta 90 zuwa aya ta 93 wa qalu lan nu'mina laka wa qalu lan nu'mina laka hatta tufajjara lana min al-ardi yanbu'a wa qalu suka ce lan nu'mina laka ba za mu yi imani da kai ba sai ka tsatsaga Ah, wato hatta tufajjira lana min al-ardi yanbu'a sai ka tsatsaga mana idanu ruwa a garin nan duwatsu na bubbugo da ruwa muna gani a garin Makka tunda kaga Makka dai babu ruwa أو تكون لك جنة أو تكون لك جنة من نخيل وعذب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تكون لك جنة من نخيل كوكو يذن كاسا وتقونا أباك وتببر قونا قونر ما ya zamanto ta kunshi itatuwan dabinai wa inabin ga itatuwan inabi wato gonar tana cike da shuke-shuke fatufajjir al'anhara filalaha tafjira ya zamanto kuma kaɓuɓɓugar da wato rafuka an samu rafuka suna ta gudana a cikin wannan gona taka Allah ya baka gona gonar kuma Allah ya fitar da rafuka a ciki ga shi nan mutum in ya shiga yana gani rafi na gudana a gonarka to in an yi haka sai mu yi imani da kai Allah ya ce au tusqita samaa au tusqita samaa kama za'amta alaina kisafan aw billahi wal malaikati qabila au tusqita samaa ko ka wato yanko wani yanki na sama ka ballo mana wani yanki na sama ya fado mana kama za'amta yadda kariya cewa Allah yana iya yanko wani yanki na sama ya faɗo a laina a kanmu auta a tiya billahi ko kuma ma in duka waɗannan ba za su samu ba to ka kawo mana Allah mu na mu ganshi wal mala'ikati kabila ka kawo mana Allah da mala'iku kiri-kiri mu rika ganin su to idan kai haka ai sai mu yadda. Allah ya ce har yanzu dai auya kuna laka baitun auya kuna laka baitun min zukhrufin aw tarqa bis samai wa lan nu'mina lirqiyika hatta tunazzil حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا ayo كنا لك بيت min زخرف كوكو a ce kana da wani gida na zinare zuhrufin din nan ma'anarsa zinare ya zamanto an maka gida an gina shi da kaya mai tsada na dutse mai tsada da ke shi ne zinare autar kafi sama'i ko kuwa a takaice ka samo tsani ka jingina shi a sama mu ga kana hawa ba ka ce daga sama ake kawo maka sako ba to mu gani don ba mu taba gani ba walan nu'mina liruki ka kai ba za mu yadda ma da hawan da kake yi sama din ba dan ta yi sihiri kai mana hatta tunzila alaina kitaban naqra'uhu sai ka sako da littafin da za mu karanta mun tabbata eh to hawa kai shine sai Allah ya ce masa ka ce musu subhana rabbi tsarki ya tabbata ga ubangiji na duk abin da kuka faɗa wannan aiki ne na Allah hal kuntu illa basharar rasula ai ne ba komai bane face mutun kuma dan sako na Allah ni mutun ne dan sakon Allah duk abubuwan da kuke faɗa ai dinnan nan ba aiki na bane iyaka in ba da sako gare ku shi kun ga kenan larabawa ma sun taɓa tambayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tambaya ta ta'annuti sun masa tambaya na ta'annuti abinda ake ce ma tambayar ta'annuti ita ce tambaya da take gwada akwai izgilanci ko akwai tsageranci ko akwai wuce haddi kana neman a kawo maka bakon abu da ba a saba gani ba kuma ba ko ta tambaya ba hatta addu'a Allah ya hana ko addu'a ce za ka yi ka roƙi Allah wani abu kar ka yadda ka yi roƙon da yake ya shafi eh, izgilanci akwai ta'annuti a ciki in ka yi wannan addu'a to babu shakka za ka samu laifi kamar misali ya Allah ina so ka bani fuffuke biyu in ringa tashi a sama mutum ya yi sallah sai ya wannan roƙo wannan addu'a ba ta'annuti ba ne fuka-fuki kuma an taɓa ganin wani mutum mai fuka-fuki to irin wannan tambayan duk ba a so kamar yadda wasu malamai ke gaya muku mutum ya je yana addu'a Allah ka bani mulki irin na annabi Suleiman to ya za ka yi da irin wannan mulkin yanzu wannan ba ta'annuci bane a addu'a Allah ka bani kyau irin na annabi Yusuf ka taba ganin annabi Yusuf ka san irin kyan shi kuwa kake son Allah ya baka kyau irin nashi wanda shi kansa annabi Yusuf da aka bashi wannan kyau sai da ya shekaru a gidan fursuna saboda tsananin kyansa a wannan lokaci bare ko yanzu kai kake cewa Allah ya baka eh, kyau irin na annabi su maimakon ka fatan ma a ƙara maka muni ka zauna lafiya hmm? sahihu sunan abi dawud hadisi na 480 da sahihu sunan ibn majah hadisi na 3933 hadisin abdullahi bin mugaffal wata rana sahabin manzon Allah Abdullah ibn Mugaffal yana zaune sai ya ji ɗansa bayan ya gama sallah wallahi sahabin manzon Allah ne Abdullah ibn Mugaffal hadisin ingantacce ya gama sallah sai ya ji ɗansa yana cewa Allahumma inni as'aluka al-qasra al-abyada an yaminil jannati idza dakhaltuha ya Allah ina roƙonka ka bani white house ta dama da aljanna wai a aljannan ma inda za a bashi white house din a dama da aljanna wato shi zai faɗi ma inda za a bashi gida ka bani white house ta dama da aljanna in na shiga ga white house in fara fadawa kun a tarihin duniya farin gida yayi yayi suna tun zamanin manzon Allah masu mulki suna sha'awar a ce suna da gidan da fadansu ana kiransa white house a wannan zamani na annabi sallallahu alaihi wasallam manyan sarakunan duniya duk suna kiran fadan su White House da sarkin Farisa da sarkin Rome kamar yadda ka san yanzu Amurka take da White House don haka kalmar farin gida din nan farin bene babban fada wannan kalma da daddiya ce shine yake cewa to Allah ka yi min White House nima amma ta dama da aljanna kuma in na shiga sai da ya gama addu'ansa sai ya ce masa aibu na ya kai dana salillah aljanna kai dai ka roƙi Allah aljanna wata awwaz minan nar kuma ka nemi tsarinsa daga wuta fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam don dan naji manzon Allah ya ce sayakunu qaumun ya'taduna fi du'a nan gaba za a samu wasu jama'a da za su yi ta'adi za su wuce iyaka ta wajen addu'a wato za su yi ta'addu'a na ta'annuti addu'a su roki abinda bai dace ba to ina tsoron kada ka zama kana cikinsu hakanan sa'ad bin abi waqas shi ma sahabin manzon Allah ne hadisin sa yana sahihu sunan abi daud hadisi na 1480 ka duba talkhisul khabir na ibn hajar a mujallar na farko shafi na 144 abdullahi bin abbas bin sa'ad bin abi waqas sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma hakanan. wata rana ya ji ɗansa yana irin wannan addu'a kamar yadda abdullahi bin mugaffal ya ji ɗansa ya irin wannan addu'a ya kwaɓe shi haka shi ma sa'ad bin abi waqas ya ji ɗansa yana wata addu'a wanda ɗan ne yake ba da labari ya ce wa aqulu addu'an da nake a wannan lokaci ina cewa Allahumma inni as'aluka aljannata wa na'imaha wa bahjataha wa kaza wa kaza ya Allah ina neman ina roƙonka ka bani aljanna da ni'imata da wato wadatar da ke cikin aljanna da duk wani abin da yake na armashi wanda yake cikin aljanna ka bani da kaza da kaza da kaza wa a'udhu bika minan nar ina neman tsarin ka game da wuta wa salasiliha da sarkan wuta wa aglaliha da ankon wuta kasan akwai masu irin wannan addu'a Allah ka tsare mu daga wuta da sarkan wuta da ankon wuta in Allah ya tsare ka daga wuta yana ce ya raba ka da sauran to me kake wahal da kanka bayan ya gama sai baban ya ce masa ya bunayya inni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa sayakunu qaumun ya'taduna fi du'a nan gaba za a yi wasu mutane da suke wuce iyaka ta wajen addu'a fa iyaka an takuna minhum kada ka yadda ka zama kana cikin su in u'tita aljannata u'tita hawa ma fiha min alkhairi in an baka aljanna za a baka ne da duk abin da ke cikin ta na alheri wa in u'ista min an u'ista minha wa ma fiha min sharri in an tsare ka daga shiga wuta za a tsare ka ne daga wutan da kuma duk abin da ke cikin wutan dalilin saukan ayat suratul a'raf kenan ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin Allah ya ce ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya ku roki ubangijin ku lokacin da za ku yi addu'a ku yi addu'an nan kuna tawali'u kuna kaskantar da kai ga Allah kuma ku yi addu'an nan a ɓoye shine hufiya bi ma'ana ku roƙe shi sirran addu'an da aka yi ta a ɓoye Allah ya so rabbakum wa khufiya hmm. innahu la yuhibbul mu'tadin Allah ya ce innahu la yuhibbul mu'tadin lalle Allah bai son masu wuce iyaka ka duba tasihu du'a littafin bakar abu zaid ɗaya daga cikin manyan malaman sa'udiyya shafi na sittin ba shi da kyau mutum ya rika tambayan abin da eh, ba a saba da shi ba abin da zai zama bakon abu ka ce ya Allah in ka sa ni a aljanna a bani marsan dikirar kaza wanda ya zama shirbe ka wuce ki iyaka ko ka roki Allah abinda ya zamanto mustahilin shine impossible abinda ba an san bai faruwa kai ka roƙi Allah ya baka to irin wannan duka ba shi da kyau wannan aya tana tsawatar mana ba ma tambaya ba hatta addu'a na ta’annuki ba a so shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam hatta tunani ya hana musulmi ya yi tunani game da Allah manzon Allah ya hana har tunani in ya zo maka akan cewa ga yadda Allah yake to ka tabbata wannan tunani ma daga shaidan ne kada ka manta kwakwalwarka tana da haddi Allahn da ya halicce ka ya yi kwakwalwarka haddi haddin nata ba zai taɓa ɗaukan siffarsa ba duk abin da ya zo tunaninka haka Allah yake ce to ba haka Allah yake ba abin da yake kawo maka wannan tunani shaidan ne duk abin da ya shiga tunaninka akan cewa to ga yadda Allah yake to wallahi Allah ba hakan yake ba saboda kwakwalwarka tana da haddi hadisi yana sahihul bukhari da muslim manzon Allah ya ce ya ati shaitanu ahadikum kowane mutum yana da shaidan tare da shi akwai aljani da yake kokarin batar da shi annabi ya ce to shaidanin kowananku zai zai zo muku ku kiyaye fa yaqulu shaidanin zai zo maka ya sa maka tunani man khalaqa kaza waye halicci kaza man khalaqa kaza waye halicci kaza man khalaqa kaza waye halicci kaza kana ta ana ta yana sa ma tunani kana tafiya kana tafiya hatta ya kula sai shi din can sai ya ce maka man khalaqa rabbaka shi ubangijinka wa ya halice shi fa iza balagahu annabi yace to da zaran shi dan ya isar da kai wannan guri falyasta'id billah waliyantahi manzon Allah yace nan take mutum ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuma mutum nan take ya bar wannan tunanin yayi kokari ya kawo wani tunani daban ya kama yi inji manzon Allah saboda shedan yana so yayi wasa da tunaninsa kada ku manta ta hanyar haka ne mutane da yawa ke halaka da zarar ya fara tunani ah to waye halicci Allah to da an kawo wannan gaba ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim abin yafi karfin tunaninka ka dubi halittar duniya iliminka ya kai ka fahimci halittar duniya kawai eh iliminka ya kai ka fahimci halittar duniya wanda kwakwalwarka har yau ba ta ɗauki ilimin duniya ba ilimin da yake da duniyan nan babu ɗan adam da ya san shi mu bar ma wannan masallacin nan da muke zaune yanzu yanzu don Allah me yake ƙarƙashin ƙasan mu nan in an tona ƙafa goma me a gurin waye sani babu wanda ya san me ke ƙasan nan sai Allah to tunaninka ma wato basirarka ba ta kai ga ɗaukan ilimin duniya ba bare kuma har ka nemi sanin mahaliccinka wannan kuskure ne don haka nan take ka nemi tsarin Allah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka yana ɗaya daga cikin alamomin tashin kiyama manzon Allah ya ce kafin duniya ta ƙare za a yi wani zamani da mutane za su mai da Allah topic of discussion ka ji ana hira a FM topic ɗin shine Allah live ka buga waya ka yi bayanin naka ra'ayi Allah shi kare mu ka duba sahihu sunan abi dawud hadisi na 4732 hadisin abu huraira yana sahihu jami hadisi na 6657 manzon Allah ya ce yushikun nasu yatasaaluna bainahum nan gaba mutane za su rika yin tambayoyi su ya su za su rika aje topic suna ta tattaunawa in ji manzon Allah oh ka duba manzon Allah ke magana shekara dubu da ɗari hudu da suka wuce gashe na faruwa yanzu ko bai faruwa baka taba buɗe rediyo ka ji an ɗauki wani topic guda ana tattaunawa ba live ka buga waya ka ba da ra'ayinka wallahi na taɓa jin wani eh, rediyo da suke hira akan menene dacewar ko rashin dacewar mutum ya auri matar da ta fi shi yawan shekaru na buɗe rediyo a nan fm a nan abuja na buɗe na ji ana tattaunawa a kai eh, me ra'ayinka wannan ya bugo waya ai bai kamata wannan sai wani ya tunzura daga jihar nasarawa ya bugo waya duk da ina ji ya ce wannan cin zarafi ne ga annabi muhammad ya faɗi wannan maganar ga annan da suke wannan tattaunawa yace dan me za ku rika tattauna abin da zai zama cin fuska ga mabiya wasu addinai kun ga ya gwada muku ashe akwai masu kishi da gangan suka saka wannan topic din saboda su wulakanta musulmi ake tattaunawa shin ya inganci ko ya kyau meye rashin kyan mutum ya auri wacce tafi shi wacce tafi shi yawan shekaru kaga sun tabbatar manzon Allah matarsa ta farko ita ce Khadija kuma shekarunta sun fi nasa kaga idan aka nuna ai bai dace ba ai wauta ne me ake nuna wa musulmi musulmi bai da tunani shine nan take bugo waya yace kar ku yadda ya zamanto kun mai da wani addini shine abin tattaunawa wannan zai iya haddasa fitina a ƙasa ah, da faɗin haka sai na kashe rediyon ban sanya suka kare ba amma a takaice wannan ya gwada cewa akwai masu kishi annabi ya ce nan gaba haka jama'a za su rika sanya topic suna tattaunawa sai annabi ya ce hatta ya kula ƙa'iluhum har sai an samu daga cikin mutane kafin tashin kiyama wanda zai ce hazallahu khalaqal khalqa shin Allah nan da ya halicci komai me zai sa ba za mu yi topic a kansa ba in ji annabi Muhammad Allah nan da ya halicci komai me zai hana mu aje shi shi ma a matsayin wani subject na discussion man khalaqa Allah azza wa jalla shi Allah din waye halicce shi ya kamata mu tattauna ai Inji ji manzon Allah yace nan gaba sai an yi zamanin da irin wannan abu zai auku annabi ya ce fa'iza ƙalu zalika idan kuka samu kanku a irin wannan zamani har ya kai ga mutane ke cewa wa ya halicci Allah to da zaran ka fara jin haka manzon Allah ya ce to ku karanta kulhuwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad da zaran ka ji ka karanta kulhuwa sun maliyat ful ahadukum an yasarihi salasan take sai mutum yayi tofi sau uku ta hagu da shi ka juya daidai bangaren hagunka ka yi tofi sau uku wale ta izmin min shaitan kuma sai ya ce a'udhu billahi min shaitanir rajim karanta kulhuwa ka yi tofi sau uku hagu da kai sannan ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to Allah zai tsare imaninka game da wannan tattaunawan da za su yi ku lura da kyau kun ga ashe kenan shaidan bai barin mu kafofin da duk zai faɗa da mu fa zai ta bi masha Allah Allah ya saka wa malam alheri wannan kuma shine ƙarshen tafsirin wannan rana a cikin wannan mp3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar addinin musulunci na Darul Islam wani ki shago mai nan ba aisha shida low shopping complex daura da randa ba wannan wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita ta shirya muku wannan mp3 kuma ga masu bukata za su samu a shagonta da ke wannan adireshi ga namban wayar mu ga masu bukata neman mu akan namban waya cikin hausa sifili takwas sifili shida sifili uku biyu biyu bakwai biyar a cikin hausa turanci 0 2275 wassalamu alaikum warahmatullahi